أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني Hakika mun umarce ta yayin da muka kimsa mata cewa bayan kin haife shi ki jefa shi a cikin akwati ki jefa akwatin a cikin teku tekun zai jefa shi cikin bakin gaba da umarninmu sai makiyina kuma makiyin shi ya ɗauke shi wanda shi ne fir'auna hakanan na sanya maka wata soyayya daga gare ni sai mutane su soka don a rene ka akan idanuna cikin kariyana da kulawata